ana nan ana ci gaba da gasar cin kofin tarayyar nahiyoyi wato fifa confederation cup na shekara 2017 wanda ake yi a can kasar rasha inda kasashe takwas suke fafatawa a tsakanin sun da suka fito daga nahiyoyi daban-daban kasashen sun hada da kasar portugal wanda ta zamo zakara a nahiyar yankin turai sai kasar chile ta zamo zakara a nahiyar yankin south america akwai kasar new zealand da ta fito daga bangaren teku sai mexico wanda ta fito daga north central america akwai kasar kamaru da ta fito zakara a nahiyar yankin afirka sai kashin australia daga asian country akwai kasar germany da ke yankin europe sai mai masaukin baki kasar rasha wannan su ne kasashe takwas da suke fafatawa a gasar an fara wasan tun ranar asabar 17 ga watan yuni na shekara 2017 bisa tsarin rukuni biyu akwai rukunin a da rukunin ba a rukunin a akwai inda ta kunshi kasashe hudu akwai kasar rasha da kasar mexico sai kasar portugal da kasar new zealand a rukunin b kuwa akwai kasar chile da kasar germany sai kasar australia da kasar kamaru an buɗe gasar ne tsakanin kungiyar kwallon kafa mai masaukin baki wato rasha inda rasha ta lallasa kasar new zealand da kwallo biyu da nema a jiya lahadi kuwa kasar portugal sun tashi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da mexico sai kasar kamaru ta sha kashi a hannun chile da kwallo biyu da babu a yau kuma kasar australia za ta fafata da kasar germany da misalin karfe 4 na yamma agogon nigeria nijar kamaru da kasar chari a tarayyar nigeria kuwa bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya an buga wasannin mako na 25 ga yadda sakamakon wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united a gida ta samu nasara akan yayin da kwallo ɗaya mai ban haushi el ta lallasa remo star da kwallo biyu da babu yayin da abia warriors ta samu nasara akan plateau united da kwallo biyu da daya sunshine ko ta doke gombe united ne da kwallo biyu da daya ita ma akwai united ta samu nasara akan katsina united da kwallo biyu da daya niger tornadoes a gida ta tashi canjaras babu ci tsakaninta da inugu ita ma efine uba ta tashi babu ji tsakaninta da wiki tuwares a gidanta can anambra shooting star kuwa ta samu nasara akan abubakar bukola sarakina da kwallo biyu da babu kano pilas a gida ta lallasa Mountain of Fire and Miracle da kwallo uku da ɗaya. Duk da rashin nasara da kungiyar kwallon kafa ta Filato United ta samu a wasan da ta yi da Abia Warriors har yanzu dai ita kungiyar ta Filato take jan ragaman teburin Premier na Najeriya a wannan mako. idan muka leƙa ɓangaren saye da sayarwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya ko manchester united na ƙasar ingila ta ce za ta biya fam miliyan 183 ta kuma hada da mai tsaron raganta david de gea wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid na ƙasar spain domin sayan 'yan wasan ta guda biyu shahararren ɗan wasan nan cristiano ronaldo da kuma albaro morata a satin da ya wuce ne dai dan wasan cristiano ronaldo ya bayyana wa duniya cewa zai bar kungiyar ta real madrid sakamakon tuhumarsa da kasar spain take yi na rashin biyan haraji har na fam miliyan sha biyar cristiano ronaldo dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne daga manchester united a shekara ta 2009 akan zunzurutun kuɗi fam miliyan 80 wanda a lokacin ba wanda ya kai shi tsada inda a yanzu haka bayan ya kammala kwantirakin sai sake rattaba hannu na tsawon shekaru biyar a kungiyar ta real madrid inda zai kammala a shekara ta 2021 Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana shirin kammala sayan tsohon dan wasan ta Romelu Lukaku dan shekara 24 daga kungiyar kwallon kafa ta Everton. West Ham na zawarcin Oliver Giroud daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Arsenal din kuwa tana neman Carlos baka ne dan shekara 30 yayin da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana yunkurin sayan dan wasan Everton na gefe mai suna Gerard de Huta lafiya.